A wani taron masu ruwa da tsaki a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da tsohon gwamna Aliyu Magatakardawa Mako, jam'iyyar APC a jihar ta yi matsaya a hukumance na ƙin amincewa da zaɓin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi wa Aisha Abubakar domin ba ta mukamin minista tare kuma da yanke shawarar tunkarar shugaban ƙasar da ma majalisar tarayya domin gabatar musu da matsayar jam'iyyar. Alhaji Usman Dan Madamin Isa shine shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Sokoto. Wannan matar ba za mu Bayan ta ba saboda na gaya ma cewa in yanzu kacce ta gwada ma mutum ɗan apc guda cikin jihar nan ba ta iya gwada ma sa'an nan kuma lokal government ɗinta guda da mai girma gwamna a ga tsarin rarraba mukammai na ƙasa ya tadadi cewa mukammai a raba su zone by zone don haka tun da mai girma gwamna wancan zone na yamma yake babu hujjar da za a bada minista kuma a can wurin. To sai dai lamarin na kokarin haifar da farki a jam'iyyar ta APC mai mulkin jihar inda wasu bangarori suke kokarin ballewa tare da nuna goyon bayan su ga zaɓin na shugaba Buhari. Aisha! Aisha! Aisha! wani bangare na 'ya'yan jam'iyyar apc da suka kunshi 'yan rusasshiyar jam'iyyar cpc ɗaya daga cikin jam'iyyun da suka dunkule zuwa apc suke gangamin nuna rashin amincewarsu da matsayar shugabancin jam'iyyar apc ɗin dangane da aisha abubakar tsohon shugaban rusasshiyar jam'iyyar ta apc a jihar sokoto abubakar cika aino shine ya jagorance su da sunan 'yan ƙasa masu kishi sun ce ba su santa ba mu mun santa mun yi cpc tare da ita tana ɗaya cikin advisors ɗinmu wanda suke mubin tafiyar nan to in mun ka kyale ba mu yi magana ba mu mata adalci ba ya kamata mu gaya ma duniya gaskiya cewa muna tare da ita duk ta hiyar janar Buhari tunda mun kawara tu zaza antu babu wadda ta tsallake mana tare da ita sannan ita kanta mun fahimta tana da qualities ɗin da ya kamata a ce ko ta ce ba ta yi mu jawo ta tayi lalura ga mu yi ministoci har sa mu sun kai mana. lokacin da muke wahala ta da ita sun sani NPDP ne wa wata sanau ko shekara ba su gama shiga ba su gama cikin jam'iyyar ba hatta wasu daga cikin shugabannin APC din irin su jami'in kula da tsaro na jam'iyyar mai kula da yankin yammacin jihar squadron leader aminu bala sakkwato sun barranta daga matakin jam'iyyar ai mu muna cikin abin da aka ce ma stakeholders ba wanda ya kira ni to na abubuwa ai ga in ka tsaya kai nazari akan su za ka cewa ba abubuwa ne wanda suke ah, za a yi wani da shi kwakwara ba saboda ba wanda hito ya ce ita ba 'yan najeriya ba ce ba 'yan sokoto state ba ce misali in ka ce ba zan guda aka hito ba sadda wa yana gamna a lokacinsa an akwai minista guda hudu da aka yi cikinsu mutum guda ɗaya bai tozan guda da shi ba kuma gwamnatin tana bisa kuma har yanzu su ne waɗanda a bisa mulkin gudu saboda me za a zo a ce ita bata cancanta ba yan ba ruwan mu ko a jihar sun kasa kunne domin jin yadda za ta kaya a wannan badakalar musamman a yau da ake sa ran Aisha za ta bayyana a gaban majalisar dattawa domin tantancewa Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria